Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu a roma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa kan mita ɗari ɗaya da biyu da ɗigo biyar sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama tashar akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labarun duniya za ku yadda aka samar da taron majalisar matasa a jihar Borno domin shawo kan matasa kaucewa shiga bangan siyasa. Sai kuma mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kana mu kawo muku labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru tare da Muhammad Awal Garba. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna. amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A karon farko tun daga ranar Juma'a da ta gabata rana ta fito a kusan yammacin jiya talata a birnin Houston bayan mummunar guguwar Harvey da ta afkawa jihar. Sai da duk da haka ana ci gaba da fuskantar matsaloli a birnin wanda shine na hudu a biranen Amurka da suka fi girma. matsalar har ita ta kai ga an kafa dokar hana zirga-zirga a garin na houston bayan da rahotanni suka nuna cewa ana wawura dukiyoyin jama'a da kuma aikata fashi rahotannin baya bayanan su nuna cewa zuwa yanzu mutane tara ne suka mutu sanadiyar guguwar wacce ta cirkice ta koma ruwan sama sannan kiyasin farko ya nuna cewa an tafka hasarar da ta kai ta dala biliyan 100 a jiya talata shugaban amurka donald trump ya kai ziyarar ganewa sa kan yadda ake gagarumin aikin ceto a kudu maso gabashin jihar ta texas shugaba trump ya ce mai yiwa waɗannan ayyuka za su laƙume kuɗaɗen da ba taɓa kacewa ba wajen gudanar da irin wannan aiki a tarihin amurka recovery will be a long and difficult road and the federal government stands ready willing and able to support that effort ya ce farfadowa daga wannan bala'i zai ɗauki lokaci kuma zai yi wuya amma kuma gwamnatin tarayya na zaune cikin shiri tare da niyyar ganin ta tallafa wajen wannan aiki na farfadowa a wani bangaren kuma jami'an sun ce irin gudunmawar da sojojin amurka ke bayarwa wajen ceto waɗanda ambaliyar ruwan ya rutsa da su a jihar texas da louisiana zai ninku har sau goma nan da wasu kwanaki masu zuwa manjo general james witham kwamanda a rundunar dakarun saman amurka wanda shi ke jagorantar dakarun tsaro na musamman ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka a pentagon cewa akwai akalla dakaru na musamman da aka kira da aka kira da ake kira national guard 3,500 da suke sa hannu a wannan aiki na ceto ana kuma sa ran wasu karin dakaru 1,000 za su shiga aikin nan gaba a wani lokaci general witham ya kara da cewa adadin dakarun da ke taimakawa zai iya ƙaruwa domin tuni wasu dubu ashirin zuwa talatin daga jihohi suka fara shirye-shiryen zuwa yankin domin taimakawa inda ake sa ran za su haɗu da wasu ƙarin dakaru dubu takwas na jihar ta texas sai dai wannan gudunmawar da dakarun na amurka ke bayarwa na samun cika saboda ruwan saman da ke ci gaba da zuba da kuma ambaliyar ruwan da ya rufe hanyoyi koriya ta arewa ta amsa cewa ta yi gwajin makami mai linzami da ya ƙetara ta saman japan inda ta ce ta yi hakan ne a matsayin martani ga atisayen sojin haɗin gwiwa da koriya ta kudu da amurka ke yi eh, sanyin safiyar yau laraba kamfanin dalancin labaran ƙasar koriya ta arewa na kcna ya ruto cewa shugaba kim jong un ya ce wannan gwajin makami samfurin hausson 12 mai tafiyar matsakaicin zango tamkar yaƙi ne na hakika ya kuma ce mataki ne na farko da dakarun ƙasarsa suka ɗauka a yankin pacific a matsayin sharafage fage a yankurin da suke yi na mamaye tsibirin guam a jiya talata shugaban amurka donald trump ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar cewa amurka ba ta ɗauki kowane irin zaɓi ba a kan teburi kan yadda za ta tunkari wannan barazana ta kore ta arewa trump ya kara da cewa wannan gwaji da koriya ta arewa ta yi ta wulakanta makwabtanta da duk mambobin majalisar ɗinkin duniya tare da nuna halin ko in kula ga abin da kasashen duniya suka amince da shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce hanya ɗaya da za a iya magance rikicin isra'ila da falasɗinawa ita ce ta samar da ƙasashe biyu guterres ya kara da cewa barin burin majalisar ɗinkin duniya da aniyar da ya kulla ta kashin kansa ita ce a samar da ƙasashe biyu ya kuma bayyana hakan ne bayan da ya gana da prime minister falisnawa rami hamdalla a birnin ramallah bayan wata tattaunawa da ya kuma ta daban a baya da shugaban yahudawan babban sakataren har ila yau ya taɓo batun gine-ginen da yahudawa ke a yankin yamma da kogin jordan wanda ya kwatanta a matsayin babban abin da ke kawo cikas ga yunkurin samar da zaman lafiya yana cewa gine-ginen haramtattu ne kuma sun saba wa dokar ƙasa da ƙasa gabanin hakan ajiyar talata firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya sha alwashin cewa ba za su taɓa ficewa daga yankin na yammacin kogin jordan ba kalaman da suka har zuka falastinawa har ma suka saka dasa shakku a zukatansu kan shin ko amurka ta a aniyan samar da zaman lafiya a yankin wani dan kona bakin wake ya kashe mutane biyar kana ya jikata wasu mutane tara a farfajiyar wani banki a kabul babban birnin afghanistan harin ya faru ne a kofar shiga bankin wanda ba shi da nisa da ofishin jakadancin amurka da aka girke jami'an tsaro dauke da manyan makamai waɗanda suka shaida lamarin sun ce akwai dakarun afghanistan da sauran jami'an tsaron kasar a cikin cincirin da mutanen da suka je karɓar albashinsu na wata-wata a lokacin da aka yi wannan harin sani dai kungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai harin wannan farmaki na faruwa ne yayin da 'yan ƙasar ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan babbar sallah a wani lamari na daban kuma kakakin gwamnati a lardin herat jilani farhad ya faɗa murya amurka cewa wani jirgin amurka mara matuki ya kai wani hari inda ya kashe fararen hula sha uku ciki har da mata da yara kanana kana ya jikkata wasu bakwai kakakin ya kara da cewa harin amurka ya kai kaici wata maɓuyar 'yan taliban ne amma kuma ya fada akan gidan mutanen labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka To bari mu fara da batun majalisar matasa da aka samar domin shawo kan matasan da su gujewa duk wasu ayyukan ta'addanci a jihar Borno. ga wanzu da hukumar samar da kididdiga na majalisar ɗinkin duniya da ake kira unfpa a takaice suka gudanar da wani taron shugabannin matasa a jihar borno kan ranar tunawa da matasa na majalisar ɗinkin duniya inda aka tattauna matsalolin da ke fuskantar matasa musamman ma waɗanda 'ya'yan ƙungiyar boko haram kan yi amfani da su wajen soya musu su wannan taro dai ya samu halartar dukkanin ƙungiyoyi masu zaman kansu kama da ƙungiyoyin matasa da na mata daban-daban da ke faɗin jihar da kuma kowanne daga cikinsu suka mai da hankali kan irin tafani da ƙananan yara wajen an kai hare-hare da suka dinga janyo hankulan gwamnatoci da ma masu wara a faɗin jihar da suka dokin ganga ga waɗannan matasa da suka samu kansu cikin wannan hali ambassador ahmed shehu dai shine shugaban gamaryar kungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno wanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro kiran da nake so na fari ina so na yi akan na ɗaya akan civilian jtf wannan matasa ne wanda suka sadaukar da kansu domin su ga cewa an samu zaman lafiya an samu zaman lafiyan amma me ne akwai abu a ƙasa sun je sun saba yadda za a yi faɗa su sun rike makami an musu training amma mutanen nan ka bar su haka me zai faru a gaba gashi zabe yana zuwa zaka ga za a amfani da su ta hanyar da bai dace ba saboda haka muna kira da gwamnati na tarayya kar ta bar nauyin ma gwamnatin Borno kawai in ka zo na ka duba federal government bata san akwai civilian jet ba kuma structure su babu yadda za su yi su supporting din su tattauna da muke yi da gwamnati da shi su civilian jet yana nuna mana haka so muna kira da federal government ta shigo wannan abin ta ga cewa ta yi empowering din civilian jet din nan ko a cikin a sa a cikin sojoji sojoji da sauransu na biyu kuma kiran da zan yi shine ma 'yan siyasa su ba matasan nan kwarin gwiwa domin su taimaka al'umma kuma kiran da za mu musu in akwai matashi a unguwanka ka taimaka mar in ka ga yana kokari din nan ku ba shi responsibility ya take leadership insha Allah za ga canji a sunana comrade Yusuf Ibn Tom chairman National Council Nigeria Borno State chapter muna amfani da daman nan mu sake gabatarwa makafa cewa zaman lafiya fa abu ne mai amfani idan akwai zaman lafiya za a samu ci gabar ƙasa ta wajen ilimi harkar gona da sauransu da kuma sanatakiya mai kyau wanda za a ga cewa abubuwa ya tafi daidai amma ba zaman lafiya abubuwa zai lalace saboda haka kuma an san cewa yawancin barna da ake a bayan kasa ana amfani da matasa ne to yau muna so mu yi amfani mu ga cewa mu ilimantar da matasa cewa lalle lalle fa su ne fa ginshikin ƙasa in aka bata kasa su suka ɓata ƙasa sosai san cewa da da can ma asali matasa ne suka kawo wannan kasan ya zama najeriya kanta daga hannun su gwamnatin mulkin mallaka so mu yi amfani da damar na mu kawo zaman lafiya mu ga cewa an zauna lafiya a kasar. da ko me iyayen jama'a ke cewa ne game da abin da ke faruwa a jihar Borno musamman ma ga matasa? Gari ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya da kuma ya halarci wannan taron da abin da ke cewa. Sunana Zanna Hassan Boguma ni ne Zanna Boguma na Borno kuma darakta mai kula da harkokin masarautu. Farko abin da ya kawo fitintunu da rigingimu a ko ina a sassan duniya wato fatara da rashi saboda haka abin da ya kamata gwamnatoci su yi shine ainihin su tallafa musu su hanyar samun abin yi da kuma karatu don ilimi idan suka samu zai gina su akan tafarki mai kyau amma rashin ilimi da kuma rashin abin yi shine zaman kashe wando da ake cewa takan kawo wannan fitina saboda haka muna kira ga gwamnati da su yaran gabaki daya su yi amfani da hankulansu sannan kuma a taimaka musu su ci gaba su zama manyan gobe. matasa ne sun ziyarci wasu sansanonin 'yan gudun jihar da ke cikin garin maiduguri da suka yi lakcar ga matasan da suka samu kansu cikin irin wannan iftila'in haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi ma To, a kai da Haruna kafin mu ci gaba a shakata da wannan. ta asannu duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai to a gaida marigayi har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Yau ma muna zirami kan batun alkali Sani Musa wanda mutane suke zargin cewar yana cin zarafinsu. Babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar Bauchi shine Sa'adu Muhammad Sambowal. Kotunan yankuna kamar wannan kotu ta zirami suna ƙarƙashin ikonsu. Ya ce ba su saba yin magana akan batutuwan da suke gaban kotu ba. ko da yake kokar da su mutanen Nizirami suka shigar ta hannun lauyan su mamman lawan Yusuf Ari ba kotu suka gabatar ba sun gabatar ma ofishin alkalin alkalai ne suka yi kofi na wannan takarda ma wasu su rubuta wannan takarda tun watan yuni na shekara ta dubu biyu da goma sha shida, kuma har yau ba a ba su amsa ba sambowal ya ce an ba su amsa ko da yake su masu kukar ba su san amsar ba ba su kuma ganta ba tana nan tana ajiye a cikin ofishinsa. Rashin iya aiki da rashin basirar lauya mamman lawan Yusufari suka sa mutanen zirami ba su san amsarsu ba, in ji Sambowal. Sannan kuma ya yi musu lacca ma kan ci gaban da aka kai musu ta hanyar wannan kotu. Wasikar da lauyan ya rubuta abin da ya fara magana a kayi shine magana sa an yi hakinci an yi kaza an yi waye an yi waye sannan ci gaba da bayaninsa kuma yana magana cewar duk da cewar an sauke hakincin ba a cire kotun ba kaga wani wani jahilci ne da shi da lauyan da kowaye ma suke magana a kai suke da shi na yane ne ake kawo a kotun akwai kotu da zaɓi shekara arba'in hamsin da ta wuce lokacin jauro ne akwai a isawa shekara hamsin da ta wuce jauro ne doguwa hakimi aka bashi kafin a bai mazirami har yau ba a yi mata kotu ba to in ana yin kotu don hakinci ne kaga da kamata mata yi wa doguwa to kaga waɗannan maganan maganganun duk maganganu ne waɗanda suke na siyasar rikici tsakanin wani da wani ko wani bangare da wani bangare ko wani gari da wani gari sai kuma a kawo maganar kotu sai a saka don a cikin har yana magana cewa ma an karbe hakincin amma ba a cire kotun ba to ya gaya masa an kai kotun don saboda hakimi ne idan ya duba a kasar giya ne zirami idan za su je kotu sai sun zo azarai daga zirami za su wuce gan baki su zo azarai sannan su je isawa ko kuma su zo azarai sannan su je zafi. ko su zo giyaɗe nisan ya fi ko ina nisa aka sa giya da shan wahala da ake a dalilin haka ne aka yi musu abin da ake nufi sitting center da turanci wato gurin zama ba kotun dindindin ba don saboda ne saboda kullum abin da ake bukata shine a ga an sauwaƙa wa mutane wa halu da sauransu mata mai ciki tana karan kula da ciki ciyarwa da sauransu da wane ne kafin a zagaya da ita a yi waye a yi wahalhalu da irin wannan abu muka gani shi yasa muka buɗe kota gurin kaga shi inda masu hankali ne kawo musu ne kusa don su samu sauki to amma da yake akwai matsala tsakanin su da zirami da hakiman zirami shine su kuma suke ta kokari suke ta wannan kururuwar suke fada suna ganin dole kuma babu wanda ya ce musu sai sun zo su kotun zirami za su iya zuwa kotun zabi za su iya zuwa kotun jiya ɗaya za su iya zuwa kotun isawa duk jurisdiction din ne wanda za su iya wato abin duk suna da hurumin shari'un da suka taso daga garin su na jarmawo kaga simple so wannan abun abin da yasa na kawo waɗannan misalan da ya saba ba sai illa don saboda suna neman yadda za a yi su nuna su kawo sunan wanda suke so su ci zarafinsa ko su tallata shi a duniya su wulakanta shi ko su yi makamancin haka duk lauyan da yake yin abu ba son zuciya to bai ya manta ka'idojin yin aikin abu su kansu jorawa ƙauya wanda suke cewa mutanen garin da suke cewa sun je kotu sun je kotu ai sun faɗi sunan lauyan su muhammadu bila kuma da azare ne amma da yake akwai wata manufa kaga sai aka muhammadu bilan sai aka bar dukkan lauyan da suke azare ko misau ko bauchi aka tafi kano aka nemi lauyan shi kuɗi yake nema aka bashi ya rubuta petition din lauyan da bai sanya aka kai sun ba sai abin da aka faɗa masa kaga da ya kamata a ce ai shi lauyan da ya tsaya musu har aka kai sun aka gama to shi ya kamata da su zo ya rubuta musu petition din in akwai abin da za a rubuta petition a kai so da ya tashi rubuta sa ya rubuta ya turo mana takarda daga kano bisa ga ka'ida idan lauya ya yi wani abu zuwa wani gurin da ba huruminsa ba ne ma'ana out of jurisdiction daga kano zuwa bauchi ka ga ba kano yake ba to sai ka nemi ba ofishin lauyoyi a bauchi sai ka yi amfani da shi ya zama to gurin adireshin da za a iya kai maka takardar ka a kowane lokaci za a iya amfani da shi in magana za a yi da shi za a yi ba kano za a je ba tunda ba zuwa za ka yi ka biya da za a takardar kano to da yake yana gaggawa ne kawai ya ci kudin waɗanda yake so ya ci saboda an ɗauke shi a matsayin lauya hanyar aikin kudi kawai to kaga bai ma tuna ya nemi ofis a bauchi na lauyoyi wanda zai ajiye a matsayin abinan zaɓen abinan address for service ba to ya ya jefar da takarda sai ta yana kawowa takarda mun bi ka'idoji gaba ɗaya da ya kamata a bi na wato ɗaukan mataki akan irin wannan takardu bayan mun bi me ya kamata ni mun rubuta masa mun rubuta tana nan mun yi attachment nata a jikin fadin a shi saboda me ban san ya za a yi mu kai masa ba saboda ba hakkin wani mu kai masa providing address for service ko yanzu ya karba bai yi wannan ba so we are still waiting for him so kaga irin wannan irin abubuwan da na gaggawa na son zuciya idan mutum ya shigo da su sai ya manta abun da zai bi na ka'ida ya riga ya sa amma aikin sabon da ya so ya yi kenan shi yasa ba zai zo ba mu kuma ba haƙƙi kan akan mu neme shi ba shi da ya zo ya yi ƙara ai kamar kai da kaje kai ƙara kai ne zaka zo ka ɗauki rana kai ne zaka je a kai sabis ranar ta zo kai ne zaka zo don baka zo ba kai zaka dawo ka ji nawa ga wata aka ɗaga ba kotun da za ta aika maka nawa ga wata aka daga ba to mu ma haka ne idan ka zo ka kawo mana sai ka biyo sau yaya ake ciki me ake ciki kuma ga lokacin da ka kawo sai ka bar mana bayani to idan an yi kaza ga abin da nake so a yi da yadda za a same ni ga kaza ga kaza shi kenan lalai alhamdu zai bi haka to ya zo ya je fara aji magana da yake na cewa ya yi shekara da kaza da kaza da kaza laifinsa ne daga gurinsa ne rashin sani iyaye ne ko kuma ah, idan har ya zama to cewa akwai san zuciya dama sai basirar ka tabbata so son zuciya da kuma abu nan neman dama shi ma a haɗa baki da shi a ci zarafin wani kwacin mutuncin wani ya sa gaba ɗaya sai zuciyarsa sai tunaninsa da kwakwalo da basirarsa ta tushe na cewar ga abin da ya kamata ya yi don ya bi samun in har an yi kenan don a bi mu ma 'yan jarida musamman ma dai masu shiryawa da gabatar da wannan shiri na ciki da gaskiya ya ce watakila ba mu san aikin mu na yadda ake binciken batu ba. kuma kai kun je kuzura me yasa ku je kotun kun karbi fayil din kun ga ban ba. irin wani abin da ya kamata kenan shi ake kira da turanci investigative journalism ka bi diddigi ka ga menene gaskiya al'amarin ka fara wa duniya hukunci a kotun giya da kai to wanda ya saba fara ma duniya cewar kotun giya da ta yi hukunci ta bi kadin su yadda suke so tana ba fara wa duniya ba abin da kawai ake so a fara ma duniya shine me aka yi na kuskure amma a fara ma duniya me aka yi mai kyau ko na alheri irin wannan aikin jarida Allah sauki to watakila dai magatakarda sambowal bai ji ba ko kuma dai baya so ne ya ambaci abin da aka ce. Matar da alkali Sani Musa ya ɗaura mahaifinta da shaidun sake ta da aka yi a saboda wani kuɗi da ake zargin tsohon mijinta ya bashi, ai su ma cewa suka yi a giya ɗaya aka yi wannan shari'a. To amma da alkali Sani Musa shi ne ya tura su gidan kurkuku a azare, kuma sai da suka biya shi kuɗin riman aka sako su. Kuma lauyansu shine ya kai wannan batu zuwa giya ɗaya har aka warware wannan kulli da shi alkali sani musa ya yi a kai maganan da aka mana bara a birami akan yata aurenta ya mutu ya kai wata takwas a kan duka adamu juli da ya duke ta aka kai eh, wato aka kayi hakan da ta samu mai ɗaura mata aure sai ya bai yadda ba ya zo ya same mu bai shaurare mu ma sai ya kai dirami da kai eh ya karbi kudin sa sai suka suka rufe shaidun nawa da suka rufe shi alƙalin ne ya sa aka rufe eh shi alƙalin ne ya sa suka rufe kai shaidu ne eh, tabbatar da eh abin da aka yi na dukanta shi kan ba eh, eh. to da aka yi hakan sai shi alƙalin ya rufe shaidun da ya rufe shaidun sai na ce to ni kuma shari'a nan ban daga ba tunda dai da gaskiya ta aka rufe min shaidu yi ba sai muka zo muka yi afil ɗinta a kotu babba na azare sai babban bila ya ɗauke sai muka je da babban bila da muka je zirami ba mu samu alƙalin ba lauya ne mana da ya ɗauka da muka je sai ba mu samu alƙalin ba sai ya ce min koma gida na dawo gida a baya na ran talata sai suka zo suka ɗauke ni sai suka zo suka rufe ni a zare sai da alhaji mazun ya zo ya ɗauke ni shi ne wa ya sa a rufe ka shi alkali na zira ne da ya rufe ni da washe gari aka ɗauke ni kafin mu koma ma sai suka mai da muka je da babban bilan da muhammadu bilan sai suka kayi maganan giya ɗe mun kuma da mun kawo ta a zabi sai suka ƙi sai suka kayi ta giya ɗe da muka je shan ɗin nan ma samu uku ne sai shi wannan mai muka abunan babban bilan ya je ya kashe mana kes ɗin ta yi aure. Za mu tuntuɓi Tony Jenner na jihar Bauchi tare da shi mai girma gwamnan jihar Bauchin wanda shi ma masanin shari'a ne wato barista MA Abubakar kan wannan batu na mutanen zirami da alkali Sani Musa. A huta lafiya. To a gaida Ibrahim Alfa Ahmed yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru ta da Muhammad Awal Garba. Za mu fara shirin jaridun namu yadda da jaridan Du Sahel arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ana ta rawaito mana cewar maharan Boko Haram sun halaka mutane goma sha ɗaya sannan kuma guda takwas ne suka jikata kana sun kona gidajen mutane talatin da biyar a garin Karaga da ke gundumar Mayo Saba a karamar hukumar Kwalfata sai jaridan Informatin ana labarta mana cewar waɗanda suke amfani da turancin Ingilishin matasan bangaren suna ci gaba da farfagandansu a kafafen ya labarai na zamani anda suke yi wa janomin jihohin nasu guda biyu barazanar cewa za su kai musu hare-hare a caji ofis ɗinsu a kowane lokaci kasancewar jami'an tsaron sun ce za su ci gaba da ƙarfafa tsaro a waɗannan ɓangarorin sai kuma jaridan the star anda ita ma ta ce gwamnan jihar baminda ya ɗauki alkawarin cewar zai sanya matakan tsaro a duk faɗin jihar domin yanda masu tayar da kayan baya suke neman mayar da hannu agogo baya a yayin da ɗalibai suke ƙoƙarin komawa hutunsu jaridar independent kuma ta shaida mana cewar hukumar kwallon kafa na ƙasar jamhuriyar kamaru Fikafut manyan masu faɗa a ji suna takun saka tsakanin su an da al'amarin yake neman wargaza a kwallon kafan ƙasar jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan Lometayo an da ita ma ta tsegunta mana cewar uwar gidan tsohon sakataren gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma tsohon ministan cikin gida na ƙasar Marafa Hamidu Yaya ta rasu a ƙasar Faransa kuma an yi ta a can. Jaridan The Post kuma cewa ta yi yau shekaru hamsin da uku kenan da tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru ahmadu ahijo ya haɗa ɓangarorin guda biyu amma sai yanzu ƙasar take neman darewa biyu jaridan mitasiyon kuma ta ce a jihar arewa maso yammacin ƙasar ta jamhuriyar kamaru da jihar kudu maso yammacin ƙasar gwamnatin shugaba biya ta ce za ta kashe kuɗaɗe har miliyan 370 domin farfado da tsaro a wannan bangarorin kasancewar akwai rashin zaman lafiya a wannan cashin jaridan le cameroon matan kuma ta hango mana cewar ministan ilimi mataki na farko madam yusuf hadiza alim tana samun kalubale wajen takorinta a yayin da take neman inganta ayyukanta kan komawa ɗalibai makarantansu a yayin da suka kwashe watanni uku suna hutawa sai jaridan jean anketer ta nuna mana cewar ministan cikin gidan ƙasar jamhuriyar kamaru rene sadi emmanuel ya bankaɗo waɗansu takardu na makudan kuɗaɗe waɗanda suka salwanta har miliyar goma sha hudu na sefan kasar ya ce ya gaje su ne tun lokacin da tsohon ministan cikin gida na kasar ta jamhuriyar kamaru hamidu yaya yake gudanar da mulkinsa za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan kamarun info an da ita ma ta shaida mana cewar manyan attajiran kasar jamhuriyar kamaru guda biyu alhaji abba usmanu da alhaji baba ahmadu dan fullo suna da matsala tsakaninsu akan wani gida da aka sayarwa baba ahmadu dan fullo akan kuɗaɗe har miliyon 300 na sefar ƙasar jamhuriyar kamaru amma alhaji abu usmanu ya ce shi kan bai tura kowa ya sayar masa ba yanzu dai ya wanke kansa muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to a gaida muhammad awal garba yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu aure kuka aiko muna Assalamu alaikum. Mai magana Muhammad Awal Baba iya da shekar hukumar Toro cikin jihar Bauchi, Najeriya. Akan bayani da wani sakataren alkalai bayani yau ita ite bayani akan alkalin Sarabi. su mutanen sa ba suna magana ne akan kotu ba ta da kyau ba kotu tana da kyau an kai musu alkalin ne alzalimi har wannan mutum ya buɗi baki ce aikin jarida ma ba san abin da suke fito kai ne baka san abin da kake ba saboda ka karɓi mukamin ne ba da kishin mutanen jihar Bauchi ba saboda kishin ka gyara ka ne duk kotunan da suke gundumomi a jihar Bauchi ɗaya ɗaya ne wanda yake yin abin da yake yi daidai za ka samu alkali a yankin kotun gunduma iya yanke mutum tare dubu ɗari amma ba ta a cikin gwamnati ba kuma wani ma da iyayen a cikin alƙalan naku ake kira su mai tamanin kuma an san gudun kai kuma sun yaji wannan magana ya san gudun da ke magana din. mai magana aminu mai kafe unguwar galadima kwantagora ta jihar nejan najeriya ra'ayi na shine zuwa ga 'yan najeriya bisa ga ado inda suka shugaban kasa na allah ya bashi lafiya su ƙara ci gaba da wannan addu'o'in saboda wannan shugaban ƙasa yana ɗaya daga cikin shugabannin da sun ka wuce suka bar tarihin adon arziki a Najeriya. Salamu alaikum ya Amerika. Mai magana injiniya Muhammadu Mai Samari da Mana, Birnin Kebbi Local Government Kebbi State Nigeria. Yana kira yana da fata Allah ya ba shugaban kasa lafiya. Ya kullum musulmi Allah duka. Yana kira da shugaban kasa ya sanar da ariyar da ya ce zai ba ma'aikatan Federal Government. Ba su yi zuwa hannunsa ba. Har yanzu. Ana na ana ja da ba su. kowa ya ajiye sabu da abin da ya laye babu shi babu magana shi sannan ya tsawata ga masu kokarin su haɗa ka da kai da abokin zaman ka duk biyu da ake riko mataimakin ka ya rika wata tafiya duk ta su bayan dawowarka ina fatan masu kawo nan korafe-korafe su jaye a zanna lafiya ta kanka. Assalamu alaikum sayan hausa na muryar Amurka suna na magaji suka da zai zagarci lokacin mai gina a cikin. ina magana daga cikin garin kwanata yana hausa na muryar amurka ku bani dama miƙa godiya ta da fatan alheri daga mai ciki da gaskiya alhaji ibrahim alfa ahmed ka tsage gaskiya tashin ta saboda mun ji kana wani siri ciki da gaskiya kana bayani akan alkali sani musa wani dan kadarantan daga jihar bauchi ya zo yana cewa ku yan jarida yana ɓata ku yana bata lauyan ma da yake karewa annan mutane kar ka ji tsoron irin wa'annan ka faɗi gaskiya muna bayan ka muna bayan ka ɗari bisa ɗari a nabi ibrahim alba ahmed to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. To a karan farko tun daga ranar Juma'a da ta gabata rana ta fito a kusan yammacin jiya talata a birnin Houston bayan mummunan guguwar Harvey da ta afkawa jihar Texas sai da duk da haka ana ci gaba da fuskantar matsaloli a birnin wanda shine na hudu a biranen amurka da suka fi girma to madalla da wannan muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da al'asar a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na himma ba ta garago wanda nake shiryawa kuma na gabatar yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi mahmud lalo da ya taya na gabatarwa sai solomon abu da ya ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokaci wato zainab abdulrahman ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an jima ku.